Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu. Uh, ah, sunana Yusuf Yusuf Hari wanda aka fi sani da Walid. To, ah, ni dai an haife ni a shekarar 1995 wato 1995 kenan kuma an haife ni a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya a wata unguwa da ake ce mata Aisami. tana yankin ƙaramar hukumar Dala a nan jihar Kano. Sannan kuma bayan nan a nan muka taso muka ɗan yi wayo kamar dai yadda yara suke tashi suke wayo suke yin duk abin da ya kamata a ce na yarintarsu. To alhamdulillahi mun samu irin wannan rayuwa mu mata yarinta cikin 'yan uwa da abokanai da kuma iyaye. kuma cikin hukuncin ubangiji iyayen nan namu su ne suka riƙe mu muka taso tare da su suka ba mu tarbiyya irin wadda iyaye suke ba wa 'ya'yayensu don ko da ma a ce batu ne na tarbiyya za ka ga wani lokacin za a haifi yaro a nan wani lokacin kuma sai a ce an ɗauke shi daga abin da ya shafi yayi ya koma wani ɓangare musamman ma a ce ɓangare na kakanni to mu ba mu samu irin wannan ba sai muka kasance muna tare da iyayenmu iyayen nan namu su ne suka riƙe mu suka jaye mu kuma suka riƙe mu dai muka ci da rayuwa gaba ɗaya tare da su har ta kai ga lokacin da za a fara neman ilimi wanda shi ilimi yawancin zaka kowa akwai sigar da ya saba samun nashi mu mun fara neman namu ilimin ne tun daga gaban mahaifinmu gaskiya muna alfahari da wannan domin cewa mahaifinmu shine kamar malaminmu na farko tun muna ƙanana yake aje mu a gabansa za mu yi karatu tun ba ma iyawa har ta kai ga yana sa mana a bakinmu muna ɗauka muna iyawa muna ɗauka muna iya dan ba zan manta wannan lokacin ba shi al'adar mahaifinmu in aka ce an kwanta bacci an tashi tun kafin sallah asubahi zai zo ya tashe mu idan ya tashe mu bayan mun tashi zai samu mai na filfili na dare muka yi wannan na filfili kuma zai samu a gaban mu zo mu je masallacin asuba bayan mun dawo babu zancen a kwanta bacci a sai dai a zauna kuma a buɗe alkur'ani ya mana karatu ya karantar da mu abin da ya samu na cin alkur'ani daga sannan kuma zai sallamu kuma sai mu dawo to kuma yaro wani lokacin in aka ce koya gari ya yi haski za ka bacci na yaro ya ƙare to wani lokacin mu namu baccin ya ƙare haka za mu zo mu sassaka shi a gaba kuma in za a kai 'yan uwanmu makaranta wani lokacin mu yi rakiya a kai su tare da mu lokacin kuma abin mu a gida wani lokacin kuma sai bacci ya zo ya ɗauke mu to daga nan kuma sai aka ci gaba da tafiya aka fara tura mu makaranta irin ta allo alhamdulillahi mun yi makaranta allo mun samu cuɗanya da mutane daban-daban mun samu cuɗanya daga jinsin maza da jinsin mata domin a wannan lokacin za ka ko akwai irin ɗabi'arsa da halayensa to cikin hukuncin ubangiji nan ma mun samu abin da muka samu na ainihin karatu na makaranta allo a lokacin da nake da shekaru shida zuwa bakwai kuma bayan an yi mana shayi sai aka kai mu makaranta ta primary to na yi makarantar primary a wata makaranta da ake ce mata shek mai hula islamiyya tana a unguwar sani mai nagi a yankin karamar hukumar kwali a nan ne na fara yin karatu na kamar yadda kowanne ɗalibi yake fara domin ni lokacinmu ma gaskiya babu naziri a wannan makaranta to na fara ni daga primary kuma makaranta ce ba wai ta boko zalla ba a'a ana yin ta ne akan gwadabe na ainihin islamiyya to haka na zo ina yi faɗi tashi a makarantar nan yau da daɗi gobe ba daɗi yau ina so in je gobe ba na so in je dai kamar da kowane yaro yake da wannan abin a ran shi na ci gaba da wannan makaranta har zuwa lokacin da aka ce yau ga mu mun zo aji shida mun yi kwamen entrance wannan jarabawa bayan mun yi ta kuma muka faɗa cikin ƙaramar sakandare kuma muka fara daga junior section muka yi na ɗaya na biyu na uku nan ma kuma akwai wata jarabawa da ake ce mata jiniya wa egg wato placement muka zo muka zana ta Allah ya ba mu nasara a wannan lokaci muka zo muka yi nasara to ni a tarihin makaranta ta gaskiya ban taɓa komawa baya ba eh tun da na fara karatu na gaba nake gaba nake gaba nake domin mai Allah yana taimaka ta ina da basira ta gane abu kuma ba komai nake alakanta da haka ba sai wannan alkur'ani da aka buɗe mana mu da shi Allah ya taimake mu muka yi wannan karatu to a wannan rayuwa da muka yi ta ta makaranta tun daga firamare har zuwa gama sakandare mun ɗan fuskanci gwagwarmaya ta rayuwa musamman ta yanda za a ci yau duk inda ka ga yaro ba za a rasa shi da wasu 'yan bukatunsa ba da wasu burika a rayuwa wanda za ka cewa yana bukatar a ce ya cimma su kuma yana so a ce ya mallaki wasu abubuwa da su irin wannan burukan suna cikin ran mutu in mun je gida mu ba gidan mu gida ne wanda in ka ji duk abin da ka tambaya za a baka ba a'a sai an bincika an bibiya an ga cewa me ya kamata a yi maka me ya kamata a yi maka ba za a yi maka ba sai zama cewa in muna son abubuwa irin wa'annan din dole sai dai mu dinga kokarin nema kanmu domin mu siya da kanmu to a irin wannan rayuwa mun yi sana'o'i da dama wa'anda wasu sana'o'in ma gaskiya a ɓoye muka dinga yin su ba tare da a gida an sani ba domin idan aka sani ba za a taɓa lamunta ba ka yi karatu kuma kai sana'a a wannan ba a ainihin ɗabi'a gidanmu ba ce ba to irin wannan sana'o'i mun sha ɗaukar ƙafa wani lokacin mu tafi kasuwa abubakari mu da ke sabon gari mu je mu siyo alawoyi na yara ko kuma irin wannan abun balan-balan ɗin da ake zuwa a bayar da kuɗi a danna lamba a yi ko kuma irin biskit ɗin nan da zaka ga cewa ana ce mai ficika a ci biskit haka muke zuwa mai irin wa'annan wasannin in muka zo sai mu fake a unguwannin kusa da namu sai mu dinga irin wa'annan ba tare da iya musun sani ba kuma sai a dinga ganin mu da kuɗi in na je na dawo lokacin da 'yan kuɗaɗe na zan zo in wa mata in sai mato na abu bata ko ɗan wani abu ina ka samu kuɗi sai in shiru ba zan iya faɗa ba sai a bige ni a bige ni a ce ka in sake amma me da kake zuciya tana so ta taimaka mahaifa ko kuma haka za a kare wani lokacin kuma haka za mu je mu eh, aran baro mu dinga tura muna bi unguwa unguwa gida gida ina za a ebo musu ruwa mu je mu ebo musu ruwa mu kawo musu su biya mu ko kuma mu zo mu yi wanki wankau ɗin nan da ake yi muna zuwa mu yi wa mutane wanki nan ma a biya mu to duk a wannan muna ƙarami ne na tsakanin firamare da sakandare muka wannan cikin taimakon ubangiji a shekara ta 2015 muka gama makarantar sakandare bayan mun kammala kowace ɗabi'ar ɗalibi a wannan lokaci za ka ga cewa shine yaya za a yi a ce ya samu wani abu domin duk ɗalibin da ya gama sakandare tsakanin shekarar nan za ka ga cewa baya yin komai yana zaune a gida ne ba tare da yana yin wani abu ba to irin wannan abin sai zama na cewa yana damuna a rai sai na fara wa kaina tunanin neman mafita a irin wannan tunani da nake yi sai na nemi wani abokina shi kuma yana zaune ne a a garin edo state wato benin city kenan sai na tuntuɓe shi akan cewa ina son biyo shi domin in zo ya taimaka min gashi gashi gashi gashi sai ce a wannan ba matsala ba ne ba kawai ka taho na shirya na ce a gida na yi tafiya ina ka tafi sai na ce musu na tafi dangi haka to dangi nawa na ce dangin mamata domin dangin mamata mutane ne da mazauna garin garu da ke karamar hukumar kabo to tunda an san can din ne wai a tunanina sai ni ta dabara sai na fara zuwa can din na je na dan kwana biyu an yi wa ina nan ina nan ina nan ina nan haka muka dinga yin wannan daga nan kuma sai na ƙara dawowa cikin gari sai na zo na hau mota sai na tafi benin city da zirata a garin benin city sai na nemi abokina ya zo ya tafi da ni ya bani masauki muka je muka zauna da shi na ga wajen da ake zama ya ce nan nan shi ne wajen zaman ka na ce to na gode na gode haka muka zauna da shi kwana ɗaya kwana biyu sai na ce mai to ai mun ji cewa a a a halayya ta ɗan adam ko baƙo duk lokacin da aka ce baƙonka ya zo ya yi kwana biyu zuwa uku sai kai ma ka nuna mai abin da ya kamata ya dinga ba zai nura eh, maka nauyi ba sai ce kwarai haka ne to ka zo mu je domin ka ga irin sana'ar da nake na bishi shi ba mu zame ko ina ba sai a kasuwa muna zuwa kasuwa na ga kasuwa ce ba irin kasuwannin mu ba domin me ana samun cuɗanya tsakanin maza da mata tsakanin jinsin kabilar can da jinsin kabilar nan abin dai gashi nan dai haka ake yin ta nace anan ake neman kuɗin ya ce a nan muke babu sai ce to yanzu dai menene abin yi ko menene zan dinga yi sai ya ce za ka gani biyo ni na bi shi muna zuwa sai na ga ya ya ɗauko wilbaro da ya ɗauko wilbaro ɗin nan sai ya ce man to wannan da shi nake neman kuɗi sai na ce to mu je ni ba zan yi gaggawa ɗauka ban san me ake ɗauka ba muka bi shi muka je cikin kasuwa wani shago sai na ga yadda suke loda kwalaye irin na taliya 'yan yara irin na biskit irin su abubuwa dai gashi nan aka ɗora wani kwalin ma sai ka kai kankin kanka mai tura wannan baro ɗin ba ka iya ganin gabanka haka zai ɗauka ana rigima nan ana nan ana kiki kaka haka za a je a kai kayan nan har inda ake da bukata cikin <laughs> hukuncin ubangiji a nan lokacin na bi shi na ga yadda ake a rigima da wancan an bige shi a ce an karta wannan mota haka da ta wannan rigimar sai na ga cewa wannan gaskiya ba aiki ne da zan iya ba domin dalili na guda biyu na farko na ce mai sai ah, saifullahi kaga wannan idan na ce zan yi na farko ba ma da karfin da zan iya daga baran nan na biyu kuma tsayi na ma bai kai in dinga ganin ma mai aiki ba kar in je kullum cikin rima. wannan gaskiya ba zan yi ba sai shi to aiko shi wannan yake yi kuma yake samun rufin asiri to amma an ce kasuwa akushin Allah bincika an gan akwai abin da zan iya na ce na gode muka dawo a wannan rana to washe gari na ƙara fita na yi waje na shi ma yi wajensa ina kewaye a kasuwa katsa hamsin na je wajen wata baiwa Allah ita kuma irin tana sai da wannan agada wannan agada ake cewa plantain din nan za ta gasa kuma za ta soya kuma ga ɗanya na je ba ta jin yare na ba na jin nata to amma me na ɗan iya cafkar yaren nan na 'yan kasuwa wato turancin kan hanya shi na ɗan nuna mata cewa ni mutum ne mabukaci kuma mai neman aiki sai muka samu fahimta da ita ta ce mun to ga ita abin da take yi zan iya na ce mata kwarai zan iya sai muka soma ina zama a wajenta kamar yadda za ka ga yaranmu suna fifita masara haka akan titi haka su ma suke gasa wannan agadaɗin su dan sa maka wake a gefe a baka to haka na zame mata yaro wani lokacin in mata wannan na gasa har wani lokacin a soya ɗin in ɗauka in ɗora a kwali in dinga tattallatawa a titina da kasuwa wani lokacin kuma haka zan ɗauko wannan agada ɗin ratiyo ta a kafaɗa ta nono nono wani lokacin ta rinjayen ta rinjayen na haka zan dinga kewa in je in siyarwa da baiwa Allah na in dawo ni dai na san cewa za a bani abinci kuma ina da wajen kwana haka aka dinga wannan rayuwar to ana yi ana yi wata kusan uku ana wannan rayuwar sai na ga cewa ah ai nema na fito wai a lissafi na ma me nake ajiwa na ga fa babu wani ci gaba a wannan abu kawai dai da abin da na samu na san cewa a ciki na nake cinye shi sai na yanke shawarar cewa zan ƙara gaba na zo na samu aboki na na ce mai gashi gashi gashi ya ce to ai dama ne ma aka fito ne maka fatan alheri daga nan ban yi ko ina ba he na zame na ƙara gaba ban tsaya a ko ina ba ni ne sai a iko To masu kallon mu kamar yadda aka ji wannan shine wani yanki na cikin irin gwagwarmayar da muka samu a rayuwa duk da abin yana da yawa amma abin da ya sauka kenan sai dai idan wani lokaci idan Allah ya ƙara ba mu dama kuma wannan gidan talabijin na Afirka TV su ma sun ƙara ba mu dama da izinin Ubangiji za mu dawo domin mu ɗora. to akalla wannan shine iya abin da za mu iya cewa ina godiya da wannan lokaci da aka bamu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh